ai sha shida ga watan jumadar ula haka ne alif ɗari hudu da arba'in da hudu allah ya kaddarta zuwan wannan gari mai albarka allah ya mana albarka ba wato wata rana muna tafiya da malam sai na je na ce wannan gari da in zai wuce ga barakallah sai ji daɗi sai ji daɗi a zuciyarsa da kuma da za mu shigo ya ce bai taɓa shigowa nan ba to ga malam kun san malam ba sai ne muku bayaninsa ba kun san sa kun san sunansa kun san daga inda yake to muna tare da shi Allah ya ƙara lafiya da girma da daraja Allah kuma ya saka da kai tare da shi akwai malam malam Muhammad Muhammad Basir Basir a Hanwa Zaria insha Allah sun halarci wannan gari domin faɗakar da mu baki ɗaya ku saurara da kyau ku ji kuma ku yi abin da Allah zai mana albarka baki daga ciki ga shi gayyatan iyayenmu malamanmu su zo su faɗakar da ku to ku dage da assasa duk abin da Allah zai tabbatar da albarkan a wannan gari muna fata Allah ya haɗa mu cikin albarka malam insha Allah zai faɗakar da mu a yau da darasi ko maudu'i mai taken mutum da tsakanin dacewa da taɓewa. mutum tsakanin dacewa da taɓewa. nan da na faɗa sai mu ji mu saurara mu riƙe biranmu a hannu da takardunmu a hannu muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya samu a samu fa'ida mai girma mai yawa da albarka da ilimi Allah ya mu dace Allah ya ba mu ladan baki ba tare da kaiwa ga ko ɗaukar lokaci ba ga malam tare da ku insha Allah bayan ya gama malam Muhammad Bashir in Allah da shi kuma zai rufe da ta'aliki Allah ya samu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah wanda yake da waya yana da kyau mu sa silent ko mu محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الخلود والقرار والثبات والدين bayan haka ‘yan uwa masu girma a wannan gari na barakallahu barakallahu fikum a wannan yammaci na asabar sha shida daidai ga watan aljumadal ula shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran annabinmu abin ƙaunanmu muhammad daga makka zuwa madina kuma cikin baka sha ko goma daidai ga watan sha biyu a kalandar bature dubu biyu da ashirin da biyu kalandar da aka gina a kan lissafin Grigori ba kalandar mu ta asali ba mun haɗu a wannan gari saboda tattauna maudu'in da kuka ji ɗan uwa ya sanar da mu gaba ɗaya mutum tsakanin taɓewa ko ku dai tsakanin dacewa fara dacewa tukun da kuma taɓewa al'insanu baina sa'ada wa shaƙawa baina sa'adati wa shaƙawati abinda muke roƙon Allah ya mana arzikinsa shi ne sa'ada ba shakawa ba to kai tsaye zan je zuwa ga maudu'in kuma la'alla dan tsintsinto abinda na kalato saboda maudu'in ne nake ganin sa mai faɗin gaske mai kuma haɗari haɗarinsa saboda ya ƙunshi matsala ce ta wuta ko aljanna kawai uzubillah to kaga inda haka ne kuwa dole mutum ya mai da hankali in ka ce a uzbillah ita wutan muke a uzbillah amma ɗayan ita muke fata Allah ba mu aljanna to haka magana ce akan kawai ƙaddara ƙaddara da yadda take kafin na ɗora barin fara jan hankalinmu in fara da wata tambaya yanzu misali da maciji da zakara waye su shaka ka tambaya Allah ne su amma da maciji da zakara wanne ne zaka iya ajiwa a ɗaki ka kulle ƙofa ku yi bacci tare shi macijin mai laifin shi kun ci Allah ne yi so don me za ka yi masa bambanci saboda jamil jamil jamil tayyib me yasa na fara da wannan na fara saboda ina so in kai ga wata mas'ala ne idan kuka karanta misali suratu an-nisa sura ta ainihin hudu aya ta 78 ku taya ne karatu wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusayyi'atin yaqulu hadhihi min indik qul kullum min indillah fama li ha'ula'i alqaumi la yakrun hadith haka Allah ya ce ko kafirai Allah ya ce idan abu mai kyau ya same su sai anan daga Allah ne Muhammad baka da ruwa ciki ‘ya'ya, ruwan sama, amfanin gona, sace ce, hadhihi min indillah. Amma idan suka gamu da tsotsayin rayuwa fitina, su kai ne ka jawo mana saboda shi'umancinka. sai Allah ce ƙul kullum min indillah gaya musu duk daga Allah ne fama li haula il qaumi la yakrutun me yasa me su ba sa fahimtar mazance ne abinda nake nema a wurin Allah ya ce dukkanin daga waye da mai kyau to kaga dai da amsar da kuka bayar anan maciji yana wakiltar mara kyau ne saboda hadarin shi shi kuma zakara yana wakiltar hasana saboda amfanin shi to amma ƙul kullum min indillah alhayya waddik makhluqani min makhluqat bil alamin to amma ku je kuma aya ta 79 a dai cikin ita suratu an-nisa sai Allah ce ma asabaka min hasanatin min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lazula akafa billahi shahida Allah ta'ala ya ce mai kyau in ya faru daga Allah ne mummuna daga gare ka ne mun aiko ka zuwa ga mutane a matsayin mai kafa shaida kan tabbatar da ka to ku kalli wannan farko Allah ya ce da mai kyau din da mara kyau ya ce duk daga waye daga waye amma aya ta gaba sai Allah ya ce me in ka ga mai kyau kai ne mara kyau mai kyau daga Allah ne mara kyau kai ka janyo to ta ina za ka haɗa su kuma mai alakar wannan misali da maudu'i na oh alaƙoƙi ta fuskoki da yawa da yawa a matsayin shimfiɗa kuna ji na idan mutum ya ce tun da dai da maciji da zakara duk daga Allah ne to ni ba ruwana zan sa maciji kumurci a ɗaki na kulla komai bacci tare kuma sai sari mutum Allah kiyaye ya mutu laifin waye to shi ne ma'ana daga wurinka ne wannan kuskuren aya ta gaba to wannan macijin shi ke wakiltar ayyukan saƙo a matsayin ramzi ne shi kuma zakara na wakiltan da'a da bin Allah ashe wanda zai ce dan me za ku dame da ina sabo Allah ne haka Allah ya hukunta ni sai mu ce to Allah ya hukunta ya halicci maciji ka sa dakin ka akwai mai hankali zai zanna akwai to kaga wannan daga nan zaka fahimci abinda malamai ke kira alqada'ul kauni da alqada'ul shar'i akwai hukunci yanda Allah ya gina tsarin halitta akwai hukunci na shari'a tun gane ko kun gane wannan babban titi ne zuwa birnin Kaduna motoci na kai kawo akan titin nan na'am sai mutum ya ce a ah, to ni idan na je na shimfiɗa katifa na yi bacci a tsakiyar titin in Allah bai kaddara na mutu ba wallahi ba zan mutu ba kuma yi gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne to da Allah je ka jarraba aya ba gaskiya ba ne da ya ce in ba a kaddara zai mutu ba zai mutu ba kuma haka ne ai wa ma kana li nafsin an tamuta illa kitaban mu'ajjala je ka kwanta akar makalla je ka kwanta ashe abin da nake nufi nan ne mutum ke samun matsala tsakanin dacewa da kuma halaka akwai jama'ar da suka halaka tsakanin wannan matsala guda biyu sun kasa fahimtar kaddaran ubangiji akwai alƙadarul kauni da alƙadarul shar'i sai mu ce da kai Allah ya kaddara in za ka mutu za ka mutu in ba abin da zai faru amma hankalin da Allah ya baka zai hana ka zuwa kai wancan gangancin ku ashe mutum ba shi da mafita ya ce ni haka Allah ya kaddara min sabo sai mutum ya fada cikin halaka Allah sa kuna fahimta misali na take wata misali baka cewa tunda Allah ya san ina so in ci jarabawa a jami'a in fito da imtiyaz bi darajar ula first class to ni ba sai na je class ba ai jami'a ta sani ɗalibinta ne an sani i am registered an sani an ta musajjal mudawwan maktum mukhattab tayyib ba zan shiga aji ba kuma sai na ci jarrabawa suna wannan mai tababbe mawakaci faljununu fununu kenan ashe kenan baka taba kafa wajen tunda Allah ya san kaza wannan na tuna da wani abu da ya faru da dadewa a Kano ƙauye muka je Ah, kun ɗauko maudu'i mai ɗan faɗi amma zan ƙoƙari cikin awa da aka bani in ga insha Allah na kiyaye sai wannan ba ma guje ne sai muka ce da shi to kai ka musulunta mana sai ce a'a ai sai lokaci yayi sai Allah ya kawo lokacin inji ba ma guje kan san su da iya magana to kuma farko farkon damina ne nace a ah, to yanzu damina ta abin nan za ka je kai noma ya ce kuwa na ce to ka bari sai idan Allah ya kawo wani lokaci kake garuwa Allah ya kawo na ce awo ba za ka jira ba sai lokacin da Allah ya kawo lokacin ka yi noma ya ce to ai garuwa ya ce to ai mu ne ruwan ai mu ma tun da mun zo kenan kaga Allah ya kawo kun gane hausar sai dai ya waske nuna muku misalin daga wannan muqaddima a fahimci inda mutum kan fada cikin halaka ko shirya bisa la'akari da wannan ma'anar to shi mutum yana halaka ne a dalilin sauka daga da'irar ubangiji yanzu ka ɗauki misali a gurguje a cikin ƙur'ani sura mai lamba 23 tun daga aya ta farko ta biyu ta uku har ta zuwa sha ɗaya Allah sai faɗi sifofi guda bakwai na mumine ya ce in sun kiyaye sun ci riba ya ce qad aflahal mu'minun haga ai riba ce ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un sifa ta farko wallazina hum anil lagwi mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون سيبو بيقول أنا أقول سيتي والذين هم لأماناتهم وعهدهم سيبو بيقول أبيو كاتا دهو الشدة راؤون سيصفة بكوي wallazina hum ala salawatihim yuhafizu sai ce ulaika humul warithun allazina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun sifofi guda bakwai kai tsaye in kana son sa'ada to Allah baka guda bakwai a nan wurin je ka kuma ibadur rahman cikin sura mai lamba 25 tun daga aya ta 63 har zuwa ƙarshe ya ba da sifofi ɗaiɗai sha uku na ibadun rahman ashe ga mafitar a hannu to da haka ɗan adam yana da dama ta sa'ada amma magana ta ina so ta kasance akan wannan matsala ta ƙaddara ne dan da nan ne da yawa jabariya suka halaka ƙaddariya suka lalace mu'tazila da shi'a da sauransu misali da sauran tarkace da masu cewa aljihunsu ma akwai Allah da zaran ka taɓa aƙida ka gama lalacewa i e, wallah a fahimtar kalame? tayyib da haka mu je saboda haka babbar magana imani da kaddara babbar magana Wacece? ce eh, ba mahallin shahar ina ne. kawai na koro ne kawai saboda kare cimin lokaci in ba haka ba waɗannan sifofi da Allah ya ambata guda bakwai ku je ku samu in na dawo da lokaci ku je fassarar saboda in shigar da abin da nake fata kawai na faɗa wannan ribar kafa ce ko ribar kunni ne kun ci ribar to ku je ku samu aya ɗin. ku karanta ku ƙarin ba inda lokacin sake faɗaɗa amma bari riskar da wannan tuntuku imani da ƙaddara muhimmin abu ne Allah ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadara duk abin da ka sani haka yake to imani da ƙaddara a matsayin babban abin da ke sa mutum ya samu sa'ada na da ainihin rukunai ɗaiɗaiɗai kamar guda ainihin shida ko sama da haka farko imani da kaddara ka yadda Allah mai ilimi ne kan abin da ya kaddara dan yace wallahu bi kulli shay'in alim kenan Allah mai ilimi ne sannan kuma ka yadda kaddara komai an rubuta shi ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadullu rabbi wala yansa fi kitab maktub biyu kenan na uku dole ka yadda cewa Allah ta baraka wata ala mai kudura ne wallahu ala kulli shay'in faqadarna fa ni'mal qadirun na uku kenan na hudu Allah yana da irada yuridu Allah an yutahhirakum yana da irada sannan kuma na biyar Allah na da ihata ahata bi kulli shay'in ilma ilimin sa kewaye komai na shida Allah yana da hikima duk abin da kan ce al aziz al hakim yana da izza yana da hikima waɗannan su ne daga cikin rukunin imani da ƙaddara sai da su za ka samu sa'ada in suka koru to shakawa za ta zo sa'ada za ta tafi na fata kuna fahimta ta daki daki kuma ku sani ina da tsari a karatu in nai sai tsaya in yi tambaya kun shirya ana ulqi wa unaqish in nai dan sukuwa sai in tsaya in ce me nace kuma yan sahun gaba da ku zan fara tambaya kuma ina fata ba wanda zai canza wuri ya koma baya tayyib ƙarƙashin cewa Allah ta'ala komai ya rubuta shi duk abin da ka gani za a yi lakca a barakallahu jiyare ne ko yau kaza ga kaza Allah ya rubuta babu ne sabo ba za ka zo ka zauna a gaban almajiri yana muhadara kana ji ka amfana shi mai amfana daga halattanka an riga an rubuta yau me za ka ci a gida an riga an rubuta ba wani abu wanda yake sabo inna kulle sha'in na hobi kadar. wayanka da dabaranka to shi za mu je zuwa ga to mutum musayyari ne ko mutum muhayyari ne malamin sai magana akan wannan ko dai ka ce mutum musayyar ne ma'anan musayyar ya ne mujibar. kawai haka an kaddara mai abu ne bayan da zai iya kawai akwai masu wannan magana misali kan mu'tazila yan qadariyya ko kuma mutum muhayyar ne kana da zabi zan zo kan wannan gaba don muhimmi ne idan kana magana kan matsalar wato sa'ada ko kuma me ko kuma me shaqawa to akwai hadisi wanda al-wazir al-yamani ya fitar da shi ko ya ambata cikin wato al-awasim min al-qawasim mai lamba 236 kuma hadisi ne kawai isnadinsa Hadifin, manzo Allah yana cewa sallallahu alaihi cewa ku saurara ku ji yace awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abinda Allah ya halitta shine alƙalami shi yasa Allah ya rantse da alƙalami yace nun wal qalami wama yasturu sai Allah ce da alƙalami uktub kai kai rubutu sai ce ya rabbi wama aktubta ubangiji me zan rubuta ne farkon halittar ubangiji alƙalami ya halitta Allah ce yi rubuta ce Allah mai zan rubuta sai ce oktobil kadara ma huwa ka'in an gane ko ila ƙiyamisa ka rubuta duk abin da zai faru tun daga yau har tashin ƙiyama la ilaha illallah za ka zo duniya za a haife ka a kaduna za ka rayu wuri kaza ga wadda za ka aura ga lokacin mutuwarka komai rubutacce ne amincewa da wannan da kuma ɗaukan matakin bin Allah babban adireshin samun sa'ada ne a nan gidan duniya da kuma gidan lafiya. amma tunanin ina da hankali da kaza kaza ka aji Allah gefe babban matakin taɓewa da hasara kenan shedan sai jefa maka ƙugiya da fincikoka ka Allah kyashe mu daga sharrin shi kuna jin wannan hadisi ko wannan hadisi haka yake to zan koma kan hadisin a wata ma'ana mai faɗi a nan ƙila nan gaba sannan kuma yana daga cikin hikimar ainihin ƙaddara al'imamu shafi'i yana cewa wa minar dalili alal qada'i wa kaunihi bu'sul labibi wa tsibu aishil ahmaki yace abin da ke tabbatar da ma akwai ƙaddara bu'usul labibi kaga mutum mai cikar hankali yana da ilimi na duk abin da ake so amma da kire ke samu abin kaiwa baki baya faruwa wa min dalili ala al-qada'i wa kaunihi bu'usul labibi wa tsibo 'aish al ka kaga mutum wani irin wani irin waranku wani irin shawara shawaraki salbotari bai san a da ba ba amma yana mawa a dukiya shafe ce shanin kadarin ubangiji kenan ko ba kai saka rigima da shi ka ce a ah, kai kawo ba kuɗi ya yi ɓatan ƙafa kai ka bashi aiki na biyu ɗan gidan abu dawuda a cikin almanzumatul ha'iya kuna karanta ha'iya ya ce wa bil qadaril maqduri aiqin fa innahu di'amatu waddinu a fiye ha'iya ce yace wa bil qadari al maqduri aiqin fa innahu di'amatu aqdi din wa din afyu yace kai amince da kaddara ba washe kan kaddara ta riga har yakan faɗa game da aure matar mutum ita ma mijin mace ku fada mana haka abin yake ai misali to kaddara kenan amma ba a sakaka da kaddara ka ce haka Allah ya kaddara ka dau mataki mana wannan na baku daki daki dan ka san makasudin mutun tsakanin dacewa da tabewa al-insanu baina sa'adati wa shaqawati Allahumma ij'alna min ahli ku fada mu ji ij'alna min ahli as-sa'ada to barin je ga hadisin nan na biyu wanda na fade shi dazun dazun hadisin bazzar ne to akwai wanda kuma shi dan Abbas da ya rawaito, la Ubadat ibn Samit kai yana cewa ji Ubadat ibn Samit kuma Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi Albaniya fitar cikin Sahih Abi Dawud hadisi mai lamba 4700 yana cewa inna awwala ma khalaq Allah farkon abinda Allah ya halitta alqalam kun ga irin lafazin wancan hadisi amma da bambanci a cikin wato lafazin din faqala lahu uktub sai Allah ce da alƙalami rubuta kala sai alƙalami ya ce ya rabbi ya ubangiji wa ma za aktubu me zan rubuta kala oktub makadira kulli shay'in hatta ta ƙuma sa'atu kun ga da bambancin lafazi tsakanin da wancan rubuta makadir duk abin da zai faru har kiyama ta tsaya to sai da sai ce ya bunai ya kai ɗana? inni sami'tu rasulullah wallahi naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji annabi yana cewa wanda wannan ƙari baya cikin ruwayar bazar ta farko da na ga muku ko kuma ruwayar ainin alwazir an gane ko yace ce mata ala ghairi hadha duk wanda ya mutu ba a kai imani da kaddara ba falaisa ne, ba ni ba shi sa'ada ko shaqawa kenan shakawa ku ji da kyau man mata duk wanda ya mutu ala ghairi hadha ba akan wannan abin da na faɗa ba imani da kaddara to fa laysa minni ya tare da ni to da haka wato sahabai sun kasance sun san da wannan sun san daɗin imani da kaddara da kulawa da shi to bayan mun ji wannan sai mu je ga ainihin abu na gaba wannan abin na gaba shi ne shin mutum ƙaddara ta tilasta shi ya yi abu ne ko kuwa yana da zaɓi shi ne suke cewa halil insano musayyarun an muhayyarun musayyarun kamar sayyara ne sai inda aka yi da kai wasu gajar da aishi mutum kawai kalwaraka alwarqat tadribu harriyah iska ta kada mutum ya zan yi da raina aka Allah ya kaddara ne to anan ne mutane da yawa suka halaka har sai ka iske mutum in yana sabo ka tuwa cewa ni haka Allah ya kaddara na shan taba ka can tuba haka Allah ya kaddara ka kyale ni kawai yana zina a'udhu billahi haka Allah ya rubuta ni kyale ni har ka iske mutum in mai yawan fishi ne a ce ka danne fice ta wani haka Allah ya ne haka ni fasa-fasa ne kamar kububuwa wannan shaƙawa ne kuma yi mahalittar Allah mummunar fahimta ne ƙarƙashin wannan sai abota ilimi suka ce kafa hujja da ƙaddara a mataki uku ne idan masifa ta riga ta sauko ta faru wanda ya fi ƙarfinka sai ka ce kaddar lawa ma shafal wannan ya yi cikar imani ne ba ga misali Allah ya kiyaye mutum ya yi ya kautar da mota sai ga wani ba kawai ya fito Allah ya kiyaye ina ba da misali ne kawai kuma yana tafiya a mota a irin nisa irin speedometer ko malejin da ba za ce ganganci ba yana da mota mai malejin gudu 260 yana tafiya a 100 kaduna zuwa Zariya. don allah ya ganganci a nan kawai sai wani mutum ya fito yi iya iyawa ya gagara sai buge shi to a nan ya halatta ka kafa hujja da kaddara ka ce kaddara Allah wa masha'a fa'al bal ka faɗi haka ma alamar imani ne wanda ya wannan yana da sa'ada wanda ya kuma ce kai da na yi kaza to ba shi da sa'ada ne. ya shiga hanyar shaƙawa matar shi a kai ta asibiti likita ya yi aiki a samu lafiya ce kawai ai likitan nan I is a professionally trained gynecologist. Ka ji wani turanci kamar na shaɗan Ai ba don ya yi training a rasha ba, da tantana ta mutu. To wannan shaƙawa ne ba sa'ada ba ne. Kuma magana ta al'insanu bai na sa'adati wa shakawa. na ɗauko muku waɗancan sifofi guda bakwai ne a matsayin ayyuka kenan amma nan tushen aiki shine asalin tauhidin adafal mu'minun ai ayyuka Allah ya ambata a wurin to amma aiki kana magana baka da foundation shi yasa an fara gabatar da foundation inda hali mu fassara muku waɗancan awai a fahimto wannan misali ne idan ka ce ai ba domin wani ba shi yasa aka ce karkace abu kaza ba sai ka ce Allah ya kaddara abinda da yake so shi zai gudanar ina fata kuna fahimta ta to wannan shine misali na farko na ka yadda ka kafa hujja da kaddara wuri na biyu suka ce man kana alal ma'asi thumma taba warja ila Allah mutum aikin sabo yake face face sai ya tuba ya ta kuka yana istighfari ce oh, oh Allah ya kaddara min sabon da zai amma Allah na tuba nan ne aka yadda ka kafa hujja da ƙaddara a wuri biyu ban gane ko kun gane ba ban fahimta ko kun fahimta ba ba ku fahimta ba madalla idan mutum wani abu ya faru da shi na musiba yana ba da misali ko kawa da mota saboda kare kaɗa wani abu ya gagara ba so yake buge shi ba amma ya buge shi nan kaga kaddara ta riga me idan ka ce haka Allah ya kaddara ba kai laifi an fahimci wannan na biyu mutum yana aikin sabo daga baya Allah mai arzikin tuba ya gane hadarin sabon yana ta kuka ya tuba sai ce Allah dai ya kaddara min sabo ne a baya amana tuba kun gane a nan wurin biyu an yadda ka kafa waje da kaddara amma mutumin da ke kan sabo caɓe-caɓe ka tuba ce ah, aka Allah ya kaddara mai nan haramun ne ka kafa hujja da irin wannan kaddara Allah ya sa kun gane a kafa hujja da kaddara aure nawa biyu masifa ta faru ya fi ƙarfinka abun saboda ma asaba min musibatin illa bi idnillah ko ba haka ba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 yana da iko ya bari ci haka Allah ya kaddara wannan hadari ne in ko ba haka ba to mutum ya je ya tunkari abin da zai cutar da kasuwancin shi ci haka Allah ya kaddara ne ka ɗibi miliyan 500 ka sa a kasuwanci duk ka kare ka ci haka Allah ya kaddara zan sake komawa akwai wanda zai wannan akwai wanda zai wannan mutum ya bi hanyar nan akwai mace zai masu halaka mutum mace sun kashe mutane ce zan shiga a Allah na nan wannan ganganci ne shakawa ce ya ɗauki mota taya ta sutse kuma yasa ta hanya Ya ce Allah mai kariya ne la wannan wasa da rayuwa ne motar shi ba birki Ya ce ba komai Allah na nan shi yasa wani mutum ya yi sata sahabai sun ba da wannan kisar sai yan uwan suka ce ya sarki musulmi umar don allah karka yanke mai hannu allah ne ya kaddara saboda in aka yanke mai hannu ya sata za mu ji kunya sai ce allah da ya kaddara ya sata kuma ya kaddara mu yanke hannu an yi can jaras eji ka allah ya kaddara ya sata wani ana kiransa alkaba'ul kauni nan kuma alkaba'ul shari'i ya yanke hannun shi ashe duk wanda ya ce ni aikin saban nan taba ni to ni taba ya zan yi da ita ta zama min jiki ba zan tuba ba a a kare ce hatta ya hadiyan Allah ji mai lalare fa innahu min alamati shiqa ba kai faɗa ba wa tamsil basira duk mun karanta ai kana laifi kace shi Allah ya gyara ai gyaran shine ya baka hankali kai ba dabba bane kai ba akuya bane to anan sai aka sami jama'ar da ake kira da suna jabariya da kuma ƙadariya ƙadariya mota zila ne so sai suka ce wai barin karanta muku wata ƙa'ida ta malamai don ku fahimci abin da suke faɗa suka ce af'alul ibadi tunsabu sabo ilallahi halkan wa ijadan wa taqdira wa tunsabu sabo ibadi tahsilan waqtirafan waqtisaba dan Allah ku wadda ci kaidan nan ku karanta af'alul ibadi tunsabu ila Allah khalqan wa ijadan wa taqdira wa tunsabu ilal ibadi tahsilan waqtirafan waqtisaba waye haddace ku sake faɗi. af'alul ibadi tunsabu ila allah khalqan wa ijadan wa takdira, wa tunsabu إلى العباد تحصيلا واقترافا واكتسابا وجي قائدة in mutum ba shi da irin wannan ka'ida ba zai samu sa'ada ba Allah ka samu cikin ahli sa'ada shin barin tambaye ku sallah mai muka yanzu Allah ne ya sallah suwa suka yi sallah to ya halicci sallah adalla la'alla ranar litin da ta wuce wasu musu yi azumin nafila waye azumin bawa mai imani waye tsara azumin jamil ka ci abincin ranar ɗazin nan waye ci abincin waye halicci abincin to shi ne malamai suka ce ayyukan bayi gaba ɗaya za a jingina ma Allah ne halkan wajen halitta wallahu khalaqakum wa ma mai madalla wa ijadan samar da aikin kanshi waye wa taqdiran waye kaddara aikin to kaje inda ahlus sunna suke to amma ai za a danganta ma bawa ai ai gashi kun bar na halice ku waye sallah kuka ce mu ne watun sabu ilal ibadi tahsilan mu muka hassala aikin ko kuwa sannan kuma rafan, mu muka kirkira mu muka yi sannan saba to wannan muhimmin al'amari ne da ya kamata a gane sai 'yan jabariya suka ce a shifa aikin bawa ayyukan bayi sabo ilallahi sai suka ce ainihin halkan wa tahsilan haka jabariya suka ce duk mutum in yi abu kawai ya zama majibur majibar an tilasta shi kadara ta tilas shine musayyar kenan sai to kaga sun yi kuskure a wuri daya sun yi daidai a wuri daya ina suka yi daidai tahsilan mu muka yi amma da suka ce inda suka yi inda suka ce kuma ainihin hatta aikin gaba daya wato Allah ta'ala shi hasala kai da halitta dai duna Allah ne sadaka gun dan jabariya wanda yayi zina a'udhu billahi shagiya ka bar shi kawai haka Allah ya rubuta mishi kenan ba magana tuba gare shi ya kama kofar me Shaƙa ko sa'ada su kuma jabariya abin nan kadari kadariya suka ce kaga al-ijadu wa al-khalq Allah ba shi da ruwa ciki dan adam yana da ƙadar, dan adam yana da iko yi komai dukkanin su batattu ne shi yasa dan Umar ke cewa qadariyya majusu hadhihi al-umma ku gaya musu kada ku aurar da su 'ya'yanmu. ba ni ba su na barranta gabarin su ila qiyamis to ahlus sunna suna tsakiya suka ce a'a kamar da kuka ji af'alul ibadi tunsabu ila Allah muka ce halkan wa ijadan wa mai kuma wa taqdira amma wa tunsabu ila ibadi tahsilan wa iqtirafan wa ijada ku riƙe wannan isa golden principle in kana magana sa'ada kulawa hiya zahabiyya tun thamina Araftun saboda haka mumini ya yarda da cewa eh Allah ya kaddara min amma in dau mataki za yi tafiya gobe zuwa Lagos zuwa Saudiya sai ka tunda Allah sun zan yi tafiya to ai ba sai na shirya ba hmm kai shiri kai shiri wanke kayanka dorawa mota mai in kana da mota yanki tikitin jirgi kai duk abin da za yi sauran ka barwa Allah imani kenan in kai rashin lafiya je ka nemi magani ba magani ne a karan kan shi ke warkar da kai ba kai ka yarda wake warkarwar an ta shafi Allah kai ne a shafi mai warkarwa kun ga misali kenan har ma aka ce lafiya kai ta a fuska biyu a fuskar rigakafi a fuskar kuma magani shi suke kira kulawa da lafiya wiqa'iyyan da kulawa da lafiya ilajiyan wiqa'iyan shi suke kira preventive health care. ilajiyan kuma shine curative preventive yani ka ɗauki mataki na kare ke curative ka ɗauki abin nasa to mumini yana tsakanin wannan matsala guda na daɗe akan wannan ne saboda muhimmancin matsalar kuna fahimta ta kuwa kuna fahimta madalla ƙarƙashin wannan har nake so na kawo muku abin da ya faru ibn taimiyya wasan ibn taimiyya cikinku ɗalibin ilimi ina nufin waziga min shekarar da aka haife shi nakan yi tambaya a majalisun karatu waziga min shekarar da aka haife al'imam ibn taimiyya al-harrani dimashki ba amsa shekara ta 661 a wa shekara ya rasu 728 littattafansa sun fi 500 kun san me faru yana da wani rubutu da mai suna taiya ta'itul qadar baitoci ne ya rubuta nan take a zaune bai bar wurin ba sai da ya zazzago baiti 124 yana yi ma wani kafiri raddi shi kafirin za a ɗauko mu kaɗan daga cikin abin da ya faɗa ya zo yana cewa to ko musulmi shi kafirin zimmi ne kafirin amana ne sai yake cewa a baitocin shi ya ce a ya ulama addini zimmiyu dinikum ta hayyara dulluhu bi audai hujjatin na'am idza ma qada rabbi bi kufri bi za'amikum wa lam yardahu minni fama wajhu hilati baiti takwas yana tambayar ibn taymiya yace ya ku malaman addini ga kafirin amana cikinku yana tambayar ku in dai da gaske ubangiji ya kaddara min kafirci a da'awar ku haka ya faɗa to wace dabara nake da ita kenan kuma Allah ya sa ni a wuta Ban ya kaddara min baiti takwas Ibn taymiya bai bar wurin ba sai ba shi amsa da baiti 124 kuma baitin daga kafiya irin ta ta'ud kafiya ta ta'ud kuma daga baharu tawil kuna rubuta ainihin baitoci kun san baharu tawil baharu tawil kamar me kamar ha'iya baharu tawil ne kamar shatubiya a tawil ne ko yace bada'tu bi bismillahi fin nazmi awwala tabaraka rahmanar rahiman wa mu'ila wa fannaitu sallallahu rabbi ah, kaga bahru tawil kenan tamassak bi hablillahi wattabi'il huda kaga to a irin wannan baitin da kafirin yayi da wannan rawi ibnu tayba shi amsa manyan bayin Allah Allah ji kansu ba zan koro muku duka ba shi ma na kafirin ai biyu kawai na baku misali masu inkari da kaddara masu kama hanyar shakawa sai ba shi amsa sai yake cewa su'aluka ya hadha su'alu mu'anidin muhasimi rabbil arshi baril barihiyati فهذا su'alun hasamal الملأ al'ula kadiman bihi iblisu aslul baliyati ومن يكو خصما للمحيمين يرجعا على أم رأس هاويا في الحفيرة أبيتي نشدا كجميتي سيتي أصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فئل الإله بإلتي yace duk asalin halakar bayi su kutsa cikin aikin ubangiji sai me yasa Allah ya kaza me yasa Allah ya mutane fakirai me yasa wasu mawadata me yasa wasu mutane gurgaye kai ka isa ka tumi Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum matsalar kanka baka kare ta ba tukun dan Allah ina son ɗayan ku ya je ya kalli lokacin da ɗan shi ke girma ɗan da aka haifa maka ce da ka darling yau ba za mu yi bacci ba sai mun ga lokacin da yaron nan ke girma ko hana ido bacci ko gani <laughs> za ku gani ka tafi da nesa? sa ido ka ga lokacin da farcen ka ke tsirowa kashe ba zan yi bacci ba wallahi ba za a gani ba kuma yana girma to mutum in banda kirinki ba baka kare matsalar kanka ba shine malam ke cewa wa aslu dalalil khalqi min kulli firqatin menene huwa al-khawdu fi fi'l ilahi bi illati shukar da ka shuka a gona ka san lokacin da take tsirowa duk dabarin ka in ka sayo zuma ka kulle kwalban sai ka gasha zuma mai, ya aka yi shiga la ilaha illallah to dan adam bai gama wannan tukun matsalar ba amma yana kirinki yana kwankwani na ɗauko muku matsalar ƙaddara ne domin shi ne tushe gaba ɗaya tushe ɗin kenan kuna fahimta ta yan uwa masu girma in tsayan tambaye ku yi tambayoyi tambaya ta farko ya sunan muhadarata al'insan bayanar madalla da hausa mutum tsakanin dacewa dacewa madalla jazakumullahu khair na karanta muku wasu baitoci dauke da ƙa'ida mai cewa af'alul ibadi tunsabu ila Allah kaza kaza kaza wai haddace af'alul ibadi tunsabu ila Allah khalqan hmm. jamil wa tunsabu واقترافا mhm. me take nufi ta ina wannan ka'ida za ta fayyace mana hanyar sa'ada da shakawa ka iya karanta ka'ida ce ta fasara? kuma sai ka yi zugo ku fassara mana ta ina za ka ci amfani wannan ka'ida a ilmanci sai ka ce ya eh, kwarai da gaske aikin da dukka gani a ban ƙasa Allah ya halice shi amma samun lada ko zunubi kai ne ka hasala kayanka ba na baku misalin maciji da zakara ba masu cewa tutun da Allah ya kaddara min zan yi sabo don me zai min azaba ah to kuma da ya kaddara ma kai sallah kai samu lada sai kace don me ka bani lada ko ba haka bane shin ka taba ganin wanda ya ja ka za ka yi sallah ce karka je ka yi sallan nan sahabai suka ce ya rasulullah da dai ashe komai an riga an kare to aikin me za mu yi yan aljanna aljanna yan wuta wuta to me yana aiki sai ce a kowa ya je ya aiki fa kullum musayyarun ko musayyarun madalla kowa muyassarun akwai muyassar da musayyar to dan adam yana da zabi al'alamatu ibn ibn baz yake cewa ai eh, kwarai da gaske mutum kaddara tana juya shi amma kuma an bashi zabi ta yana ne kaddara ke juya ka saboda ka kasance namiji wannan ba zaɓin ka bane haka ne ka kasance bakar fata ɗan afirka kai ka zaɓa yanayin ginin halittarka ai baka da zaɓi fitowar gashin kanka miskini kake baka da zaɓi shi ne baku misali to amma zan ci tuwo ko shan koko da kosai sai ka jira aya ta zo maka ba kana da zaɓi ba to shine ce malam sai ka tara biyun gaba ɗaya za ka zo ka zauna misali a wannan unguwa in kana da hali ka zo mana in baka da hali ka je ta unguwar nan kana jiran aya ne to shine ma'ana eh mutum kaddara tana juya shi a lokaci guda kuma an ba shi zaɓi saboda haka in mutum ya sabo ya zaɓa ne waye matsa maka tunda abu in zai cutar da kai za ka gudu don me za ka faɗa masa ba wala yare nan ta dame ni ta matsa min sai in sota kai ka matsa makanka ne kariya kake baka da gaskiya wallahi yo ai dole kanwar me an cewa yau ma ya san naki daga ce ba a yi fa ba magana ta kare ba wannan wa yake gama cewa live yan mata suna damu na kaza kaza ya ce kawai abin da nayi sai ne blocking lines ba ka huta ba wai sudda madkhalar rih litastarih <laughs> ka toshe mashigar iska don ka huta صد عنك مدخل الريح لتستريح أما الدنيا كان دوايو الآخرة باك دوايو yanzu barin tambaye ku kasuwanci ne za a yi a riga cikun kasuwancin nan idan ka je kasuwa za ka ci riba miliyan biyar take yanke to sai dai kuma at the same time akwai kasuwancin da za ka yi a wannan kasuwar amma za ka ci riban dubu ɗari biyar ne kawai aka ce ka ɗauki ɗaya wanne za ka yi tsakaninmu da Allah wanne za ka yi miliyan nawa da gudu makuwa to amma sai shaidan ya zo ya hana ka yin cin riban miliyan biyar ka tsaya kan miliyan ɗaya shaidan yana da matakai guda bakwai na faɗa da mutum na'am suka ce misali sai mutum ya kashe dare yana ta tahajjud da ramadan ma ba ya sallah asubahi ka'ai wallahi jiya ka'ai makarancin da ai har yawa ya waye malam muna tahajjud eh, eh asubahi bai ce ta Allah zai gyara ina fa zai gyara ai wallahi umrata wajen guda goma hajji fa ko daya A ƙarshen hankali ne haka misali ko da academic system mutum ya je degree first degree second hada phd amma ya akan kida kawai kida phd akan kida inna lillahi wa inna ilaihi ko je degree akan girki ba shi da tauhidi da digiri ɗinka da ba digiri girki za mu ci gaba da ci wala ko da baka da digiri shedan yana da shi suke kira tartibul awlawiyat an gane ko turawa suna karin magana suna ce when the important and more important clash take the more important idza ja al wal muhim fattaqdim lil aham ga muhimmi ga mafi muhimmanci wannan duk mukaddima ce ko in ce bayani akan dan mu gane ga hanya karanta riga taba kun fahimci wannan matsala da kyau to daga nan cikin lokacin da nake da shi sai mu je ɗauko muku tun da mun ji ga sa'ada a ɓangaren imani da ƙaddara da shaƙawa to sai in ɗauko muku ayat da na fassara muku ɗansu ko na ja muku su Allah ya ce qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون واي فدو wannan magana ku je ku dauko a cikin suratul mu'minun sura mai lamba 23 na'am ayinta 118 tana da kalmomi kalmomi sama da ainihin 482 sama da haka harufa sun fi dubi goma sha biyu fatul mu'minun tsaya ku sai Allah ce lalle muminai waɗanda suka tara wannan ka'idar imani da kaddara dan baka magana selin, baka da DBC shi na fara muku magana imani da kaddara tuku Allah ce lalle muminai sun ci riba kai Allah da ya san mece ci riba ya san muminai shi ce da kai muminai sun ci riba sai da ce qad to zaka so a ce kai ne ke ma a ce ke ce nema ni ne to amma sai ba da sifofi guda bakwai wanda ya same su to Allah ya ce wallahi ka kara bauta wanne ne sai ce allazina hum fi salatihim khashi'un waɗanda a sallah suna kankan da kai to kaji asalin sa'ada in ka ce Allahu akbar ya zamanto komai ka kore shi daga zuciyarka in kana son sa'ada domin abinda kake nufi da Allahu akbar fassara da wasu shine me Allah Allah ina ba mai girma ba mafi girma mafi girma da turanci duk wanda ya ce Allah kawai Allah is great ya kuskure sai dai ka ce greatest greatest great greater greatest big bigger biggest long longer longest short shorter shortest ba ka yake ba suna kiransa positive comparative superlative so dole ka ce Allah is the greatest Allahu akbar cewa kai kowaye ka zo na ƙasa abinda kake faɗa ke to Allah ce mumine sun ci riba waɗanda a suna ƙanƙar da kai saboda ka tsaya gaban mai duka ne shi ke da abin bayarwa amma kuma kana yi kana sosa jiki kana hamma kana kallon silin ina shoyi wallahi mu kiyaye muna bukatar sa'ada mutum tsakanin me muka ce dacewa da tabewa ka zo kana sallah wayarka a kunne malam na ja mana qur'ani amma ana jin kida a wayarka a masallaci ina khushu ana shi yasa ni ina ba da shawara wallahi in zai yi duk wanda ya shigo masallaci ya kashe waya Allah kuwa in ya zama dole ka sa waya din a kawaici shine mai silence ko ka sata a girgidi vibration girgidi to a yi matsalar in ka sa a girgidi sai a girgida ka aljihu to in zai yiwu ka bar ta kawai a gida wallahi saboda karka rasa wannan abin da Allah ya faɗa allazina hum fi salatihim khashi'un al-khushu' khushu' amal al-qalbi kuma in kana son ka samu khushu'i a sallah bari ba wannan formula inda kake dora goshi ka dinga kura mugun ido ka jarraba gani wallahi yana rikita shedan in ka ce Allahu akbar karka da ka yawo inda kake dora goshi ka kama kura ido yana takura mu shedan hanya domin yawonka da ido sai shigo maka shi yasa a hadisi ya tabbata waɗanda suke ɗaga ido suna sallah annabi ya ce ina jiye mu tsoro kada Allah ya ɗauke idon ya raba su da ganin a wata ruwaya masu waige da a sallah ne ke tsakurar rabon shi cikin ibadarsu ta yaya zan ba maƙiyina kayana kuwa inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir suratu fatir ayata shida. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون سورة ياسين آية 81 Shaitan is your avowed enemy saboda haka abu na farko waɗanda suka ci riba waɗanda idan lokacin sallah ba sa wasa sauran minti nawa cikin awa na ɗaya uku to shi kenan kun ji sifa ta farko khashi'un na biyu na biyu na biyu wallazina hum anil lagwi mu'ridun indai game da lagaw ne suna kawo da ke to menene lagaw duk magana ya sashiya sunanta lagaw ka ƙarya lagaw ce annamimanci lagaw ne munafinci lagaw ne yi da mutane lagau ne saba alkawari lagau ne a ɓata lokaci ana jayayya kan ƙwallon ƙafa lagau ne mumini baya lagau ka karanta aya mai lamba 72 sura mai lamba 25 yace wa idza marru bil lagwi marru kirama sifa ta biyu ken na uku walladhina na liz zakati fa'ilun muminai da Allah ce sun ci riba masu sa'ada ba su ba shaƙawa a wannan wuri ya ce game da ainihin zakka suna ba da zakka kaga bai ce yi zakkum ce fa'ilun suna ba da zakka Zakkar kuɗi zakkar amfanin gona zakar dabbobi zakan kadara da ake kasuwanci da ita Najeriya a yau kuɗinmu suka ce sai ka mallaki miliyan biyu da dubu ko nawa ne tukun za ka ba da zakka idan ka samu miliyan biyar a yau a kaduna a yau a unguwar barakallah barakallah fikum jami'an shin a yau za ka ba da zakkan ba sai baɗi ba yawwa to kaddara ka samu miliyan biyar baɗi a daidai watan ainihin ƙaddara oktoba a september a disamba ka samu wannan naira baɗi a oktoba saura wata nawa ka fi da zakka sai wannan miliyan biyar ta janyo maka miliyan hamsin capital miliyan biyar riba miliyan hamsin za ka fidda wa miliyan hamsin da biyar ne zakka ko miliyan biyar kawai ku ni amsa miliyan miliyan hamsin da biyar ko miliyan biyar me dalilin ku miliyan biyar saboda ita ce riba ita ce ta shekara haka ne to albarka za ka fidda wa naira miliyan hamsin da biyar ne zakka kun san dalili ko da wannan riba bata shekara ba amma ai ga wata ta shekara ai kuma suka ce shekarar uwa shekarar riba don haka idan kana da tinkiya mai ciki in ka yanka uwan yar sata a tukunya ba sai ka yanka ta ba ban gane ko kun gane ba lokaci ya riga ya tafi sifofi nawa Allah ta'ala ya faɗa guda bakwai mu mace nawa suna ba da zakka sifa ta hudu muminan da Allah ya ce sun ci ba wallahi ba sa zina zina kazanta ce dan halal bayinta Allah ka kare yau ga fitintunu iri-iri a talabijin a intanet da ka shiga campus tsiraici iri-iri illa masha Allah abinda ke fasadi da ka Allah ta'ala kuma ya ce mai wallazina hum li furujihim hafizun إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون in dai muminan da suka ci riba ne ba sa zina in kaga sun biya bukata matayensu ne ko ita kuma mijinta ne ko ƙwarƙwarorinsu to akwai ƙwarƙwara ne a yau babu to in haka ne ba za a zarge su ba sifofi kenan sifofi nawa sai aya ta gaba ta ambaci sifofi guda biyu wallazina hum li amanati mu'adihim ra'un madalla da sauran lokaci to masha Allah masha Allah to saboda haka dama ina ta rashin ne saboda kar lokaci amma ya kamata mu faɗaɗa maganar sosai da na faɗi ba nawa daga wace sura sura mai lamba nawa ayoyinta nawa harufa nawa هذا ذكي hmm? jamil jamil jamil jamil jamil wani malami ne ya rubuta baitocin da ya mazimmi raddi muka koma kan tushinmu na farko an haife shi a wace shekara yar shekara ta nawa ya rasu tutun da na tsaga na gaji ni zan ci gaba da tambaya antum azkiya masha Allah haka muke so mu samu shabab bubbling with knowledge mu ku jina akan sunna sunna ita kadai ke da damar yada hakikanin ilimi kullu hakikanin ilimi na gaskiya sauraka da muke magana akan wato mumini tsakanin sa'ada da shakawa mun ji tushen kaddara shine tauhidi sannan sai mun ga kan ibada Allah ce mumine sun ci riba ga sifofinsu sifa ta gaba na'am tawakkuf mu tsaya nan ko sai mu kammala madalla to shikenan bisa shawara sai mu tsaya nan bayan sallar lisha كيف هذا نظام صحفي لسنا نحن صحفيين خوفا من ان يذهب